sai mu duba foto na tara. Dibora ta bayyana ma Isra'ilawa magana Ubangiji a cikin littafi mai tsarki, littafin alkalawa Sura hudu aya ɗaya zuwa tara, za ka karanta wannan magana. ’Ya'yan Isra'ila suna zamni shekaru da yawa cikin ƙasar Kan'ana, suna yin biyayya ga maganar Ubangiji daidai yadda Jesuwa ya gaya masu. suna kuma cin nasara bisa ga maƙiyansu, suna zamansu lamai lafiya, amma bayan shekaru sun shuɗe, sai wata tsara ta tashi waɗanda ba su san irin babban alherin da Allah ya wa Isra'ilawa ba, su ba su tunawa da Jesuwa ko kuma da abin da ya faɗa masu game da biyayya ga Ubangiji. suka juya daga Ubangiji kuma suka so mu bauta ma gumaka yadda kan'aniyawa suke yi, suka aikata irin abubuwa da suke miyagu a gaban Ubangiji Allah. Sabili da yin haka, Allah ya yi fushi da su, har ya ƙi taimakonsu, maƙiyansu suka yi yaƙi da su, kuma suka ci nasara bisa gare su. A wannan lokaci, ’ya'yan Isra'ila suka shiga babbar matsala, amma Allah bai manta da jama'ar shi ba ta Isra'ila, yana aiko mutane musamman domin su zama shugabanninsu. Waɗannan sukan faɗa ma jama'a labarin Ubangiji da kuma yadda za su yi biyayya gare shi. Ya zamanto sa'an da jama'a suka kasa kunne ga shugabannin, suka kuma yi biyayya ga Ubangiji, sai Allah ya taimake su su ci nasara bisa abokan gabarsu. Wata annabiya sunanta Dibora. tana hukuncin Isra'ilawa a wannan lokaci, tana taimakon jama'a domin su bi Ubangiji. A wannan lokaci, wani sarki na Kan'aniyawa mai suna Jabin yana yaƙi da Isra'ilawa har yana jawo masu babbar hasara da kuma walakanci. Jabin yana da sojojin yaƙi da yawa da kuma karussan ƙarfi ɗari tara. Sisera shi ne sarkin yaƙin shi, Dibora ta aika ɗaya daga cikin sarkin yaƙin Isra'ilawa ya kirayo Barak. Dibora ta ce ma Barak, Allah ya aike ka, ka tafi ka yi yaƙi da Sisira, da kuma rundunar yaƙin sarkin Jabin. Allah za shi baka nasara ka ci su da yaƙi. Amma Barak ya ce ma Dibora, Idan za ki tafi tare da ni, to zan tafi. amma idan ba za ki tafi ba, ai, ko ni ma ba ni zuwa. Dibora ta amsa Mubarak ta ce, Hakika zan tafi tare da kai, amma nasara wadda za a samu za ta zama ta mace maimakon taka. Dibora ta sani Allah shi ne abin dogara don haka ta yi yadda ya faɗa.